Yakubu ya sadu da Allah Yakubu yana so ya koma garin ubansa Ishaku, amma yana jin tsoron ɗan uwansa Isuwa. Yakubu ya aika wa Isuwa kyautai da yawa domin ya kwantar da hasalarsa. Yakubu ya ji tsoro lokacin da ya ji labarin Isuwa na zuwa domin tarbonsa. Yakubu ya manta da alkawalin Allah yana so ya yi nasa ilimi domin kariyar kansa. Yakub ya aika da dukan bayinsa, dabbobinsa, matayensa, da kuma ‘ya'yansa domin tarban isuwa. Yakub ya tsaya shi kaɗai. Ku duba hoton domin ku ga abin da ya faru. Wani mutum ya zo domin kokowa da Yakub dukan dare. Gari ya kusa wayewa, mutumin ya bugi Yakub ga ƙugu, ƙugunsa kuwa ya bauɗe. bai iya kukuwa ba da ɗai. Mutumin ya ce ma Yakub, ba za a ƙara ce da kai Yakub ba da ɗai, amma Isra'ila ne, saboda ka yi kukuwa tare da Allah da kuma mutane ka nasara. Ma'anar Isra'ila shi ne yaƙi tare da Allah. Yakub ya sani cewa mutumin shi ne Allah da kansa. Allah ya nuna wa Yakub kasawarsa. yana da iko ya sake shi ya kamata yakub ya dogara ga allah domin ya kiyaye shi isuwa ya zo wurin yakub da salama yakub ya iya zama ƙasar da allah ya masa alkawari shi da zuriyarsa mutum wanda allah ya aiko domin albarkatar da mutanen duniya shi daga zuriyar yakub ne sunansa ubangiji yesu almasihu ne sai mu duba shahi na biye